amma kafin nan dan Allah muna nema alfarmar ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodoshe da zarar mun daura su masu mu ga cikakken rahoton. A jihar Kanan Daba dai in ba za ku manta ba masu mu kotun ɗaukar kara ta saka yau Juma'a dai a ranar da za ta yanke hukuncin ƙarshe akan shari'an nan ta Abba Yusuf da kuma Nasiru Yusuf Gawuna. wanda dai tuntuni dama masu salumi idan ba za ku manta ba mun kawo muku rahotannin yanayin yadda dai 'yan sanda suka baza jami'an tsaron silungu da sabo a jihar kanan dabo wanda hakan dai ya kara sa cikin mutane ya kaɗa da kuma zaman ɗaɗɗarɗe wanda ake yi saboda wancan karan ma dai irin wannan abubuwan aka yi wanda kuma dai ƙarshe aka zo aka faɗi shari'a dai da bata yi wa wasu a jihar kanan daɗi ba to yanzu dai jam'iyyar nnpp mai mulki da jam'iyyar apc ne sun rataba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya yayin da kotun ɗaukar ƙara za ta yanke hukunci kan zaɓen gwamnan jihar kano manyan jam'iyyun biyu sun sanya hannu kan yarjejeniyar a hedikwatar 'yan sandan da ke kano ta da alƙawarin zaman lafiya gabanin lokacin da bayan hukuncin kotun ɗaukar ƙarin ya tabbata kamar yadda muka samu a gidan jaridar nan na Daily Trust ta cewa a kotun ɗaukar ƙaran ta tsaye da yau Juma'a 17 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 a matsayin ranar da za ta raba gardama tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma Dr. Nasir Yusuf Gawuna. sai dai kwamishinan 'yan sanda rashin jihar kano kan muhammad Usain gumal ya bayyana irin matakan da hukumar ta ɗauka yayin da yake jawabi a hedikwata da ke mamfai a jiya alhamis ya ce hukumar 'yan sanda ta tsara hanyoyin da za su tabbatar da zaman lafiya a jihar kafin yanke hukunci da kuma lokacin da bayan an yanke hukunci muhammad gumal wanda ya yi jawabi ta da rakiyar sauran shugabannin hukumar tsaro ya ƙara da cewa sun kammala dukkan shirye-shiryen tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a jihar kanan dabam da kuma sun tabbatar da cewa mataimakin shugaban jam'iyyar nnpp wada ibrahim da sakataren jam'iyyar apc ibrahim salina su ne suka wakilci jam'iyyun siyasar guda biyu a taron wanda aka yi kashe da sun tabbatar da cewa za a yi abin lafiya kuma insha allah a kammala shi lafiya to wannan kenan a gefe guda kuma a ranar alhamis dai sha shida ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku injiniya dr rabi musa hankwasa ya dawo najeriya da kasar waje hadimin dan takarar shugaban kasar a zaben shekara ta dubu biyu da ashirin da uku akan saifullahi hassan ya tabbatar da haka a shafukan da zumunta kafin nan dai mun fahimci cewa sanata rabi musa hankwasa ya shafe kwanaki baya kasar a gajeren jawabin da ya fitar malam sefullah ya san ya ci rabi'u zakon kwankwaso ya tafi kasar ne domin wani aiki a can abin da ya sa fitar da ɗan siyasa shine zuwa jami'ar al-azhar da ke birnin Karo domin a nema matasa gurbin karatu a gajeren jawabin da ya fitar Malam Saifullahi ya ce tsohon gwamnan na Kano zai ɗauki nauyin karatun wanda aka yaye daga cibiyar musulunci ta Alhaji Musa Sale tsayarwar ta ce ba baya ga haka ɗan siyasar ya yi abubuwan da ba a rasa ba yayin da ya shafa kwanaki a kasar larabawa sanata hankwas ya isu babban filin jirgin saman na mada abikuwe da ke garin abuja da misalin karfe biyu inda aka tabbatar da cewa daga cikin wanda suka tarbosa a tasha akwai mukarrabai da masoya irin su shehu yan bello da yahaya kwankwaso yayin da ake yanke hukunci kai shari'ar zaben gwamnan kano ya kuma za a tura wasu matasa karatu a jami'o'in kasashen waje kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar kano dr yusuf ibrahim kofar mata ya sanar da cewa ɗalibai ɗari da hamsin za su tafi yin digiri a yau ɗin nan da kuma gwamnatin jihar kano ta fitar da jawabi inda aka ji gwamna abba kabir yusuf yana so jama'a da su zauna lafiya yayin da za a yi hukunci a yau ɗin duk da zaman kotun ɗaukar ƙara ya kasance gwamnati ta ce a gudutar doma kuma ana so a ba da tsaro da kuma a kuma kiya dukkan wasu abubuwan da ka iya faruwa To ma sauran mu anan ne mu kamo ƙarshe wannan rahoto da muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna nema alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa to ma kan ne dai zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotannin mu a ko da yaushe da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma To mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma nemo muku rahotanni da ɗumaɗumin su masu sauran mu za mu so dai ku ci gaba da kasancewa da mu. domin kawo muku rahotanni dangane da yanayin abubuwan da suke kasancewa a jihar kanan dabo baya ga an yanke hukuncin da kuma kafin a yanke ta allah dai ya samu da alkhairi